ku da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة ‘Yan uwa masu kallon mu da mu a wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hadisi ya tabbata a cikin sayo Bukhari hadisin Abu Huraira ta radiyallahu ta'ala anhu. Yake cewa wata rana wani mutum ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ya ausini ya ma'aikin Allah kai min wasiya a wata ruwayar ausini wala tukfir alayya kai min wasiya amma kada a yi da yawa wato a yi min kaɗan yadda zan iya rike ta ba zan manta ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la taghdab kada kai fushi mutumin ne ya sake maimaita tambayar sa annabi ya sake bashi wannan ansar la taghdab kada kai fushi ya sake maimaitawa har sau uku annabi yana cewa da shi la taghdab kada kai fushi babu shakka wannan hadisi yana daga cikin hadisai wanda suke tarbiyyantar da ɗan adam sai da zai yi mu'amala da wata halitta da Allah ya yi tare da shi ita ce halittar fushi fushi yana daga cikin abin da Allah ya halicci ɗan da shi kamar yadda ya halicce shi da ya ji farin ciki idan abin farin ciki ya same shi ya ji bakin ciki da damuwa idan domin bakin ciki ya same shi ya yi fushi idan an fusata shi kamar yadda yake da ɗabi'ar in ya buƙaci abinci ya ji yunwa in ya ci ya sha ya ƙoshi to haka shi ma fushi ɗaya ne daga cikin irin waɗannan gara'is wato waɗannan ɗabi'u da Allah subhanahu wata'ala ya dasa a jikin ɗan adam da haka babu wani ɗan adam da kwata-kwata babu fushin a tare da shi sai dai kawai kowa akwai gwargwadon yadda fushinsa yake kamar haƙuri ne misali da juriya kowa da da irin tashi to haka shi ma fushi akwai akwai wanda fushinsa tsaka-tsaki akwai wanda kuma fushinsa ba yi da yawa sannan kuma asbab abubuwan da sukan sa fushi din su ma sukan bambanta tsakanin wani da wani abin da zai sa wani fushi ya fusata wani an masa ba zai fusata ba to duk waɗannan abubuwa ne wanda suna tare da ɗabi'a ta fushi ɗin? sai dai kawai mutane suna bambanta a tattare da su sannan da abin da fushin zai haifar wato abin da zai biyo bayan fushin akwai wanda in ya ya fi bari fushinsa ba zai bari fushinsa ya sa shi wani abin da zai zo ya dama ko ya na sani ba akwai wanda in ya fushi idansa sai ya makance saboda haka zai iya yin komai zai ɗauki kowane irin mataki kuma zai ansa kowane irin kira da zai masa to saboda haka shi fushi ba a cewa mutum baya fushi gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah subhanahu wataala ya masa halittar da bai taɓa yi ma wani irin ta ba wajen kamala da cika amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fushi idan abin da aka yi masa ya cancanci a fushi a kansa kuma musamman abin ya zanto ya ta'allaka da ubangiji subhanahu wataala idan aka taɓa wani abu haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to yakan nuna fushinsa a zahiri akan kuma ga alamar fushin a tare da shi za ka ji sabbai sun ce muka ga alamar fushi a fuskarsa to kaga ashe fushi yana tare da kowane mutum da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya sa masa wani ɗabi'a ta fushi sai dai ita ɗabi'ar fushi kamar sauran ɗabi'u ne da yake suke tare da mutum kowa da yadda gwargwadon yadda take a jikinsa da kuma yadda yake sarrafa ta ya sarrafa ta yadda ba za ta cutar da shi ba ba za ta wuce ka'ida ba to a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita ma wannan mutum nasiha domin mutumin ya ce a yi masa nasiha a masa wasiya amma a takaita masa kada a faɗa masa abubuwa da yawa da zai manta faɗa masa wasu abubuwa wani abu kaɗan da da shi kai fushi idan zama tare da fushi kamar da halicce shi ya ji yunwa ya ji kishirwa ya ji zafi ya ji sanyi ya ji wasu abubuwa da za su bijiro masa a tare da shi to zai ce da shi kakkai fushi ma'ana ka daina don wannan kamar eh, annabi baya ba wa annabi yana faɗar shi zai ba mutum umarnin da ya fi ƙarfinsa ba tashi abin da ba zai yiwu ba ce kada kai fushi ma'ana gaba ɗaya ka daina fushi duk abin da ya sa kawai ka yi dariya ka yi murmushi ka haɗi kada ka yi fushi annabi zai ba shi wannan umarni shi yasa malamai suka ce anan abin da ake nufi wato kada ka daka ta fushinka in ka yi fushi ma ka zama da kana iya danna fushinka ba ka an saki kira inda da fushin zai maka shi fushi yadda mutum ya yi shi to fushin zai rika kiraye kiraye ka yi kaza ka ɗau mataki kaza ya kamata ka kaza bai kamata a yi maka kaza ka kyale ba wato zai yi ta kiran mutum zuwa ga wasu ayyuka zai ba shi umarni zai hana shi shi yasa a kisar annabi Musa alayhi salam lokacin da ya zo ya ga mutanensa da ya bari kafin ya je ya dawo na arba'in har sun koma bautar ɗan maraƙi kaga a lokacin ya zo ya cika da fushi da Allah ce ba ja Musa ila qaumihi ghadbana asifa ce ghadbana asifa ma'ana ya cika da fushi to ƙarshe da bayan abubuwan da suka biyo baya sai Allah ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah Allah ya amfani da kalmar sakata sakata shi ka mutum ya yana magana shi kamar yana nuna maka cewa shi shi din nan kamar wani mutum ne da zai tsaya gaban ka yana sa ka kai kaza kamar kaza kai kaza kai kaza to aka ci karfinsa ko aka yi nasara ya yi shiru ya daina ba da umarni shi ne aka ce sakata don haka duk lokacin da mutum ya yi fushi to a daidai lokacin fushin zai rika bashi dokoki zai rika bashi umarni zai rika hana shi zai rika sashi to idan ya zanto wanda yake iya mallakar kansa ne ko zai danna fushin zai daina ansa kiraye kirayen fushin idan abin da zai afuwa ne zai afuwa zai gintsa fushinsa ne zai gintsa fushinsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da ya bi masu takawa ya ce wal kazimin al ghaid wal afina 'anil nas wal kazimin al ghaid masu haɗe fushinsu masu haɗe fushi za su yi fushin amma za su haɗe shi su gintse shi ta yadda ba za su sake shi ba ya ba su wani ya sa su yi wani abin da ba haka ya dace ba haka nan Allah ya ce wa idan ma ghadibu hum yaghfirun idan suka yi fushi su masu yin afuwa ne masu gafara ne kaga ashe ba wai fushin ne ba za su yi ba za su yi fushin amma kuma ba za su ta fushin ba za su yi kokari su yi wani abin da aka san fushin yake wato wani abin da yake san fushin ne su rintsa fushi sannan su yi afuwa ko su yi gafara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambayi sahabbansa cewa wa kuke ɗauka a matsayin jarumi wato kakkarfa mai abin nan rufa idan na zuciyarsa idan na zuciyarsa lokacin fushi saboda haka shi fushi dabi'a ce dole za a same ta amma a cikin shari'a ga wanda zai yi kokarin ya danna zuciyarsa a fushi yakan kai idan ya tsananta yakan kai mutum ga wani yanayi da har ma zai fita daga hayyacinsa hanyar irin wasu abubuwa waɗanda a shi bai kamata ya yi su ba saboda shi fushi lokacin da ya taso ya ɗago ta a zuciya to yakan danna hankali wato hayaniyarsa takan rufe kiraye-kirayen hankali ko da hankali zai yi kira kan abu a hankali abu a natse abu sannu-sannu to miliyan da hankalin zai ɗago zai rika magana da ita ba za a ji ta ba yayin da hayaniyar fushin ta rufe lokacin ido sai watakila shi da kansa zai zo yana mamakin ma a ce shi ya a'a zai yi abin da zai fitar da kansa mutum ya yi fushi ya kama wani abu nashi ya fasa eh, saboda fushi ya ɗauki talabijin ɗin ya kwaɗa da ƙasa ya ɗau waya sai jifa da ita eh, ya kama rigarsa ya yaga abubuwa dai wanda a hankalce zaka ce to in yayi wannan wayan cutar wanda ya ta shi ko kansa sai ga cewa kansa yake cutarwa a dalilin fushin to wannan fushi ya wuce ya wuce munzali ya ya kai gaya shi yasa Allah subhanahu wataala da ya mu labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya dawo ya samu mutanensa sun koma bautar dan maraki fushin da ya kama shi ba gani ba shi yasa Allah ya kira abin ghadbana asifa wato cike da fushi abin da zai nuna maka cewa fushin ya kai gaya ya kai Shi shine allinan attaura ne a hannunsa alluna taura din nan Allah subhanahu wata'ala shi ya rubuta ta da hannunsa ya rubuta da hannunsa a cikin wannan a cikin wannan alluna kamar yadda katabna lahu fi min kulli shay wa tafsilan li kulli shay Allah ya rubuta masa duka abin da ya bukata da shari'a a cikin attaura kamar yadda zuwa kissar kissar wato jayayya da suka yi da annabi Adam ke ba kai Allah subhanahu wata'ala ya magana da kai ya rubuta maka a taura da hannunsa ya rubuta maka a taura da hannunsa saboda ka a taura alluna ne da suke ɗauke da maganar Allah da hukunce-hukuncen Allah da shari'ar Allah suna hannun annabi Musa amma saboda tsananin fishi Allah ce alqal alwah sai ya jifa da ta tawa babu shakka annabi Musa alaihi salam yana cikin hayyacinsa ba zai yi jifa da allurar taura ba maganar Allah ce kamar musulmi ya riƙe Qur'ani a ce ya yi jifa da alƙur'ani zai wahala musulmi da ya san mai nuna alƙur'ani maganar Allah a ce Yeah. haruna yayansa shi ne a bisa ɗabi'a ƙarami yana girmama na ƙasa da shi duk da cewa annabta da manzanci annabi musa yana sama kusan ma shi annabi haruna ya ci albarkacin manzanci annabi musa ne shi ya roƙa masa cewa ɗan uwana shi ma a aiko mu tare da shi ce babu wanda aka yi wa alfarma irin wanda annabi musa ya yi wa ɗan uwansa haruna alfarmar annabta to duk da wannan matsayi a da annabta yana sama da shi amma a girma a shekaru harun yana sama da shi amma saboda fishin da ya kai matuka sai ya zanto bai san da ya kama gemun dan uwansa yana jan sa yana ya aka yi kyale su suka kama bautar dan maraki ya manta alkawarin da ya manta wasiyar da ya masa ya manta abin da ya gaya masa ya kula da su kafin dawowarsa to wanda yake nuna maka cewa fushi in ya kai wannan mataki to ya kai mataki na ƙororuwa wanda mutum yana fita da hayyacinsa a lokacin da malamai suke magana akan hadisin la talaqa fi irlaq cewa babu saki a cikin fushi daga cikin maganganun da malamai suka fassara ya cutar da kansa ya yaga rigarsa ya fasa abubuwa shi ne zai

farko zai shi ya wartsake a ce yanzu da ka tsaya kai abu kaza kai kai abu kaza sai ce a shi bai ba saboda a lokacin bai san ma yana yi ba to shi yasa da Allah subhanahu wataala ya magana sallah ce wanda zina la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗa ma'ana da yadda mutum ya san me yake faɗa to hukunci yana kansa hukunci yana kansa hukunci ba zai sauka daga kansa ba sai ya zanto bai san me yake faɗa ba to mutumin da bai san me yake faɗa ba to ba a ɗora masa hukuncin abin da ya furta a wannan lokacin to lokacin da za a ce ba ta ce da ni za ka ne da yanzu da muke ce shi na sake ki ya bayi gandama saboda bai san yayi ba to wannan shine fushin da suke magana saboda shi fushi yana jawo abubuwa da matsaloli da yawa musamman ma ga wanda zai ansa ga da within the karar wannan suka ce a'a wannan maka inda fushin ya kai wani mataki wato fushin ya kai masa wani matakin da har zai iya faɗar wannan magana kamar yadda muka ce annabi musa alaihi ya jefar da da allinan attaura saboda bacin rai suka ce wannan yana nuna maka fushin ya kai matakin da yake na mai tsanani to don haka wasu daga cikin ah, malamai suke cewa Ah, mutum in ya yi fushi to yi ƙoƙari ya nemi tsarin Allah daga shaidan in magana ake yi da shi ya faɗa a faɗa to ya yi shiru ya daina magana. akwai hadisin da ya zo hadisai da suka zo cewa in yana tsaye ya zauna in yana zaune yake shiga da cewa hadisin bai inganta ba ta fuskar ta fuskar sanadi amma abinda malamai suke faɗa dangane da in yana tsaye ya zauna in yana zaune yake shin gida saboda abin da fushin zai ta sa shi ya yi in yana tsaye sai abin ya fi muni ya ce ka auka masa ka dake shi ka sunkuce shi ka kayar da shi in a tsaye yake to wannan abin zai yi wanda da yake abin ya ƙara rauni matakin da to zai ƙara raunana to suka ce to hikimar tare ya zauna in yana kamar sallallahu alaihi wasallam fitina hadisin Abubakar yake cewa wanda yake zaune ya fi wanda yake wanda yake tsaye a ciki ya fi wanda yake tafi wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye cak wanda yake kuma a kwance ya fi wanda yake zaune a cikinta saboda duk sanda kake cikin wani yanayi da za ka iya wani participate wato za ka iya wata musharaka a cikin wannan abin to abin ya fi cutar da kai fiye da idan ka rage wannan damar ta kai ta cewa kai musharaka a cikin abin da fushin yake yake gaya maka saboda haka a takaice dai hadisin yana nuna mana cewa fushi shine jima'u shar abubuwa da dama da dama da suke faruwa fushi yana yana haifar da su mace macen aure misali yawanci za ga fusata daga an bata mutum ya fusata to in bai ɗauki matakin da zai yi rike zamu fushin ba a hankali a hankali sai kaga ya kai ga saki ko ita an bata mata rai kaga ta ci gaba da yin wasu abubuwan da za ta sa shi ba ta tabar gidan mijin abubuwa ne ba asalin su daga fushi ne fushi ne ke haifar da su irin fadace fadace tunani da bai kamata ba fushi abu ne mai kyau ba ta gaba kada ka yi fushi to malala ya saka da alkhairi tambayar mu ta farko ga wanda yake cewa malam shin ya halatta a ciri wata gaba ta mutum wanda ba musulmi ba a saka musulmi wanda yake ba shi da lafiya ko kuma ta gawa wanda ya rasu a saka wa mai rai ah, a doka ta musulunci baya halatta mutum musulmi a yanki wata gaba ta jikinsa ko yana da rai ko baya da rai kawai a samu wani a musulunci a ka'ida ta musulunci ba a taba gabar wani a samu wani haka kawai a malamai suna faɗar cewa yakan iya zama halal lokacin da abinda za a cira daga cikin musulmi a samu wani dan uwansa musulmi shi ba zai cutu ba zai kenan na biyu kuma babu wata hanyar da za a magance ma wancan cutarsa wacce za ta iya kai shi ga halaka babu hanyar da za a magance masa sai ta hanyar taimakon wannan ya ba shi wani bangaren nasa ta jikinsa in ya bashi shi kuma ba zai shiga cikin wani hali ba shi ko babu hanyar da za a fitar da shi sai ta wannan sada na uku ya zama ana da zato mafi rinjaye a kan cewa in an yi da zai taimaka ma wanda aka yi wa da ana da zato mafi rinjaye wato likitoci sun tsaya sun auna abin sun ga cewa eh idan aka yi masa dashen nan to za a samu zai samu waraka ko zai samu sauki to a lokacin ne ya halatta musulmi ya ba da wani abu na cikinsa a sa dan uwansa musulmi wanda muna maganar musulmi da musulmi wato dole a samu waɗannan sharuɗa na farko ya zanto babu wata hanyar da za a magance wa wannan mai cutar cutarsa sai ta sai ta wannan hanyar na biyu ya zama da shi wanda za a cutar za a cira daga jikinsa ba za a jefa shi cikin matsala ba ma'ana abinda za a ɗauka a jikinsa matsala zai shiga cikin wani hali ya dawo shi kuma kamar wannan shi ma yana neman a taimake shi ba na uku ya zama na ana da ƙarfin zato cewa in an yi wannan dashen za a samu waraka akalla ana da 70 75 80 na zaton abu na probability na cewa in an yi abin zai yi nasara amma misali a ce ana 20% 30% to kaga akwai jefa wannan cikin matsala watakila wannan kuma a zo duka biyu a rasa su bai tashi ba to waɗannan sharuɗa dole a yi mura'atin su kafin a cire wata gaba ta jikin mutum musulmi a samu wani a sharaɗi na hudu wanda ba faɗa ba shine ya zama da izininsa ya zama da izininsa shi ya yadda bayan waɗancan sharuɗa sun tabbata guda uku to ya zama da izininsa ba karfa karfa aka yi masa ba ba dabara aka yi masa ba ba wayo aka yi masa ba ba bukata ce ta tilasta shi ya yi haka ba kamar da ga wasu eh. tsananin bukata an ga bukata su sai a sai ko da su a yanke musu koko sun je neman magani a bisa inci a ce musu da zamana da izininsa da yardarsa da saninsa idan matacce ne baya halatta a bugawa matacce da shi ma matacce yana da hurmi yadda yake hurminsa da lokacin da yake da rai to haka nan bayan mutuwarsa yana da hurumi ba a taɓa wani abu na jikin matacce a sallallahu alaihi cewa karya kashin matacce daidai ke da karya shi yana da rai haramun ne ka kama mutum da ransa karya masa kashinsa to haka nan haramun ne ka karya wani abu na jikinsa yana da yana matacce to shi ma zai iya halatta bisa waɗancan sharuɗa da suka gabata da izinin magadan mamacin bayan waɗancan sharuɗa sun tabbata to zama da izinin magadan mamacin a ciri wani abu nashi a sawa a sawa wanda yake mai rai idan mutum ba musulmi ba ne kafiri ne to su kafirai a dokokinsu duk ba wannan ba su ba ruwansu da magana haramci su su da kansu ma kan sayar so wannan ba shi da hurumin da shi musulmi yake da shi saboda in kafiri ne yaga zai bayar wanda shi kenan za a iya karɓa ba matsala sannan kuma duk wata gaba ta jikin kafiri in ta da jikin musulmi ta zama musulmar gaba domin za ta bi sauran gangan jikinsa ne da abin da zuciyarsa ta ƙudurce saboda haka ko da ta fito daga wani gurɓataccen jiki ta fuskar aƙida to tana shiga cikin kuma musulmi ta zama lafiyayya ta zama kuma abin nan wacce ke tsarkakakka. sai wani ke malam shi da abokinsa ne suka yi noman shinkafa to sai suka samu buhu goma sha ɗaya ne ke tambayar shin za su fitar mata da zakka ne kafin su raba ko kuwa sai bayan sun raba sannan za su fitar da zakkar za su raba ne kowa ya ga abin da ya mallaka ya kai nisabin zakka in ya kai nisabin zakka sai ya fitar masa da zakka in bai kai nisabin zakka ba to ba zai ce a hada a fitar da zakka ba kowane daga cikinsu inda ake samun haɗaka ta yi amfani ko ta yi tasiri wata fita da zakka ne dabbobi su ma sai an cika wasu sharuɗa ba haka kawai dan suna haɗa ba shi sai a sai a yi musu kuɗin goro a fitar musu da zakka ɗaya a'a sai dole ya zama na sun haɗa eh, gurin kwana sun haɗa makiyaya sun haɗa mai kiwo sun haɗa kaza sun haɗa sannan ake la'akari da wannan a ce to an tashi kallon su a kalle su a matsayin abu ɗaya amma ban da su dukiya mutum ya haɗa kuɗinsa da wani suna kasuwanci to lokacin zakka yi kowa zai dubi yawan kuɗinsa ne ya fitar masa da zakka idan cikin su su biyu ɗaya kuɗinsa ya kai yawan zakka ɗaya bai kai ba kenan shi wanda kuɗinsa ya kai yawan zakka shi zai yi wa kuɗinsa zakka banda wancan ba cewa shi ma wancan tunda yana haɗa da wannan sai an taɓa nashi a to haka nan kayan gona da kai noma shi ma kowa da ya ake malam mutum ne yake da janaba kuma ta da sallar juma'a to idan mutum zai yin wankan janaba ne ko kuwa zai iya haɗe su yayi tare in yi wankan janaba shi kenan ya wadatar da shi daga na juma'a da shi abin da ake bukata ranar juma'a da ya zama a yi wanka sauraka in ya zanto da janaba a jikinsa sai ya wankan janaba shi ke wannan wankan janaban daidai yake da wankan da ake so a samu a ranar juma'a duk da na farin ne a mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ka shiga masallaci kakka yi kakka zauna har sai ka sallaci raka'a biyu sai ka je asuba za a yi sallar asuba kana zuwa an yi iqama sai ka yi sallah raka'a biyu ta asuba da kai shikenan ba sai ka tashi ka yi waccan da annabi ya faɗa burbi ya gaskata akan ka cewa ka yi raka'a biyu kafin ka zauna to haka nan shi ma wanka da aka ce na juma'a idan ya faɗo wa mutum daidai lokacin wankan janaba ya yi wankan janaba ya ɗauke masa ko macen da ta gama jinin al'ada daidai lokacin sai ta yi wanka ta ba ta yi wankan juma'a eh, idan akwai buƙatar wankan juma'a tare da ita to sai ke tambaya cewar malam mace ce take cin amanar mijinta kuma shi bai sani ba shin ya halatta a sanar da shi ko kuwa a rabu da shi kawai tunda bai sani ba to na farko a shi wanda yake cin amanar in an an fahimci cewa yana yin abu ba daidai ba to kokari za a masa nasiha wannan hakki ne na shi akan ɗan uwansa musulmi Hakki ne na musulmi akan musulmi ya masa nasiha in ya gani yana yin abin da ba daidai ba ba wai kawai a zira masa ido ba a ce shi kaɗai abin ya shafa a gaya masa ya daina abu in wanda yake ta wato wanda yake ga abin yana faruwa ba zai iya faɗa ba saboda ko wancan ɗin ba zai saurare shi ba ko su da to hikima yana iya nuna ma wani wanda zai iya yi masa amma dai wani ina ga kamar akwai wasu abubuwa da su mean haka me hanin karanta Qur'ani da garin ban dai san ma ta ina abu da gama da matsala ba. To ne kace malama ce ta sami ciki ta hanyar bata da ba ta aure ba sai kuma ta rasu a wajen haihuwa. Shin za ta iya samun ah, mutuwar shahada? To shi kansa cikin ba na ba na Allah da Annabi bane wato ba na halal bane. Annabi sallallahu ya ambaci macen da ta haihu ta mutu wajen haihuwa cewa tana cikin ashuhada matar da matar matar daga farkon siyakin hadisa ba za ka kawo cewa matar da take mai laifi ba ko ta je ta yi cikin shege ta mutu wajen haihuwa za ka kawo cewa mace ce wacce take matar aure kuma ta zo haihuwa ta ta rasu kamar yadda a cikin hadisin an faɗi sahibul gharq wanda ya mutu a cikin ruwa ko wanda gini ya ruso masa ya mutu ko wanda ciwon ciki ya kashe duk an kira su shuhada wanda aka kashe su wanda suka suka yi shahada ah, ba za ka ce misali barawo ya tafi ya yi sata a biyo shi ya fada ruwa ya mutu a ce ya yi shahada ba saboda ya mutu a ruwa ko ya je ya jefa kansa cikin wani abu gobara ta tashi ya je zai sata gobara ta tashi ta kone shi ya ce ya mutu shahada saboda hanyar da ya bi dai kamar jihadi ne fi sabila shi wanda ya mutu a cikin jihadi yana da yana da ladan shahada amma wanda ya shiga cikin jihadin amma ba da da niyyar jihadin ba ya ce da niyyar ko ya samu ganima ko a ce da shi darimi ko abin nan wannan bai mutu shahada ba ko da ya mutu a irin wannan gurin haka nan matar da ta yi lalata ta yi zina har ta samu ciki wajen haihuwa ta mutu ba a cewa wannan ta yi ta yi kyakkyawar mutuwa to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa dan Allah malam menene matsayin mutuwar fuja'a a musulunci kuma ya inganta cewar wanda ya mutuwar fujaa bai kyakkyawan karshe ba akwai hadisin da yake cewa ah, ah, mautul fuja akhzatu asif ko akhzatu asif wato mutuwar fuja'a mutuwar bazata da mukace ta wanda yake cike da fushi wato kamar ubangiji subhanahu ta'ala ya yi kishi da wani daga cikin bayansa sai bai ɗaga masa kafa ba bai bashi wata dama ta yi rashin lafiya a kankare masa zunubansa ba a ba shi dama ya yi ya tuba ya gane kurakuransa kafin mutuwar ta zo ta ɗauke shi duk bai samu wannan damar ba tuja aka karɓi ransa to malamai sun fassara hadisin cewa hadisin akwai magana akan ingancinsa wasu daga cikin malamai da sun rauna nashi a cikin sunan abi dawud ah, wasu kuma sun hassana sun hassana hadisi cewa hadisi Hassan ne sai dai sun ce ana nufin mutumin da rayuwarsa ya yi ta ba a kan bin Allah ba ba cikin da'ar Allah ba to sai kuma yana tsaka da yana tsaka da sharholiya da shashin da saba Allah sai mutuwa fut ta zo ta ɗauke shi to shi ne malamai suka ce to shi wannan shi ake nufi da wato damka ce ta wanda yake cike da fushinsa wato bai bashi wani yar tazara ba da farko mutum iya rashin lafiya ana kankare masa zunubansa rashin lafiya yana kankare zunubi duk mutumin da ya rashin lafiya to zunubansa haka suke kakkabewa kamar kamar ganye daga cikin bishiya to shi bai samu wannan damar ba bari a kakkabe masa laifukansa sannan kuma wanda yake mai laifi kuma Allah ya jarabe shi da rashin lafiya ya dau lokaci to galibi galibi da mutum ya fara irin wannan rashin lafiyar sai ka kuma tsoron Allah ya zo masa ya sa dole ya koma ga Allah ya waye to irin wannan za ka cewa ya yi ta wasu abubuwa na nadama ya yi ta wasu abubuwa na kyautatawa don ya samu yafewa ta wajen ubangijinsa to amma mutumin da yake cikin laifi bai bai baya kakkautawa yana tsaka da laifi kawai Allah ya ɗauke shi to kaga wannan bai samu wannan bai samu wannan ba amma mumini ne to wannan da ba zai shafe shi mutum da dama cikin shi mumini kullum cikin shiri yake na irin yadda sanda mutuwa za ta ta same shi ta same shi a shirye kullum cikin biyayya yake ga Allah cikin da'a yake ga Allah ko yaushe mutuwa ta ta same shi to ba za ta zama masa illa ba shi sa wasu ruwaya ya zo cewa a ah, hutu ne ga mumini sana ko bala'i ne ga ga wanda ba mumini ba saboda ka shi mumini in yayi wannan mutuwar fuja din ya zama masa hutu bai sha wahalar kwanciya rashin lafiya ba sai an tayar sai an kwantar sai an tayar ta wahala da shi a shirin a fita nan watakila ba zai iya zuwa ya biya bukatar sa ba ta dan adam ba a nan za a iya bai sha wannan wahalar ba kawai cikin bacci da abin nan aka dauke shi to wani ba a ce masa da mutu a cikin a cikin gobara da sahibul hadim wanda gini ya rufto masa ya mutu da wuce duk waɗannan shahidai ne to kaga wanda zai mutu a ruwa wanda zai mutu a gobara da wanda zai mutu ta hanyar gini duk waɗannan kusan mutuwa fuja ce kamar ka ce mutuwa ta hanyar accident mutuwa ce ta bazata sai dai ka jana cewa a yanzu fa muka rabu da wani yanzu fa muka kaza kaza jiyan nan muna tare da shi to kaga waɗannan annabi ba ya kira su shuhada sauraka ba duk mutuwar fuja ba ce take zama take zama fushi wurin shin Allah inda haka ne to da waɗannan duk wanda zai mutu a cikin ruwa wanda zai mutu a cikin gobara wanda zai mutu a cikin eh, rusau duk waɗannan suka yi mutuwa ne wanda suke ba tare da sun shirya mata ba ba kuma an ga alamunta tare da su ba amma kuma annabi ya kira su shuhada sauraka ba daidai bane a ce duk wanda ya mutuwar fuja ya yi mummunar mutuwa ko ya yi mummunar ƙarshe ya danganta da me yake yi idan mutum ne da an san shi da biyayya ga Allah da da'ar ubangiji da kiyaye dokar Allah da kwatanta biyayya ga Allah daidai gwargwado wannan hutu ne gare shi wanda kuma yana cikin saban Allah mutuwa ta zo wuf ta ɗauke shi to wannan shine za a ce mutuwarsa ba ta yi kyau ba to sai wannan take cewa malam tambayar ta ita ce mace ce tana da ciki amma kuma karami ne to ba ta yin sallah a tsaye kasancewar idan tana sallar sai ta rika jin jiri ko kuma amai yana taso mata shin za ta yin sallar a zaune ne ko kuwa eh, duk sanda mutum ba zai iya yin wani abu da ya shafi ibadarsa ba to yakan koma zuwa gaba da wato wanda yake makwafin wannan a duk sallar sai sallar ka'ima fa illam tastati fa qa'idan kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba to duk sanda mutum ba zai iya abu ba ko zai yi shi amma zai ji ta zai wahala kamar a jiri abinan jiri zai ta ɗaukan sa ko zai yi amai kaga ba zai iya ba kenan to sai ya yi wanda yake shine zai fi masa sauki shine ya a zaune saboda in ta zauna saboda ba ta iya tsayuwa maka bai da ta faɗa to ba ta yi laifi ba sallata ta yi da suna ke ce mala shin yin basmala bayan Fatiya a sallah kafin sura wajibi ne sunna ce sunna ce mutum ya bismillah kuma ya zama da sarki kuma zai bayyana in bai bayyana karatu ne kuma kawai sai dai a ya fara da alhamdulillah rabbil alamin ita bismillah sai ya yi ta sirran wannan shine yafi daidai da hadisan da suka zo a cikin babin hadisai da yawa sun zo a babin amma dai wannan ici ne magana tsaka-tsaki cewa yin ta sunna ne kuma sirranta ta shi ya zama sunna saboda bayyana ta to nake cewa dan Allah malam menene sai ya cewar idan mutum zai yi aure ba dole ne sai ya faɗa wa mahaifinsa ba har ma ake kawo maganar cewa da akwai sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da ya aure bai faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da ya haɗa shi yake tambayar shi kwana biyu baya ga nasa shi ne yake cewa ai aure ne yayi wanda shi malamin ya kawo wannan maganar ya idan da wanda ya fi kamata a sanar shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, shi namiji a aure baya buƙatar waliyi mace ita take buƙatar waliyi wanki hunna bi izni ahli eh, wali aure ba sai da izinin wali shi miji shi ne aure Yeah.

sai ga masa ne hadisin mutane uku da suka shiga kogo a kogo dutse ya zo ya rufe bakin kogon a lokacin suka ce wa junansu kowa ya tawassuli da mafi kyan aikin da ya yi don Allah ciki ya tawassuli da mafi kyan aikin aikin da ka yi don Allah to cikinsu ɗaya sai ba da labarin wata 'yar uwansa ko 'yar baffansa wacce yake matukan santa ta ƙi yarda da shi sai da wata bukata ta ta ta matso ta zo zo gurinsa neman biyan bukata shi kuma ya mata sharaɗi sai ya yi lalata da ita zai biya mata bukata larurar ta ta sa ta yadda sai bayan sun kwanta ba abin da ya rage ya illa ya lalata da ita ce da shi wani ka ji tsoron Allah ka tsoron wannan kalmar ka ji tsoron Allah sai ta sa shi ya zuciya shi ta yi sanyi jikinsa ya sanyi ya tafi ya sauka ya kyale to shine ne yake ce ya ubangiji in na yi wannan abin da kai ka sassauta mana wannan bala'in da muke ciki kaga barin aiki ya yi a lokacin ba wani aiki ba amma farko an kira shi aiki an ce kowa ya tawassuli da aikinsa sauraka shi zai fi idan mutum ya bar shi dan Allah to shi ya ma ya zama aiki na lada kamar mutum ya daidai yake daga mutum ya sallah ko ya azumi kaga aiki ne to haka nan barin sabo shi ma aiki ne to shi ne ake suke magana cewa kamar wani ban Allah ne amma ba dan Allah ba daga gidan mutane ya sunansa shi ba ba wai suna nufin ka bar wani aikin da yake da'ar Allah ba suna ta ba da labarin kai mai kaza ne mai kaza da da'ar Allah sai ka bari da kansu to wannan ba shi ne ake magana a ba a cikin abin nan ba to sai ne shi kuma mai tambayar yake ta malam idan mutum ya saba yin rakatan alfajiri to sai ya makara har aka yi sallar asuba shin zai iya yi ne kafin ya sallar asuban ko sai bayan rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalle mahowen babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas da Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh